Jama'a barkanmu da wannan lokaci sannunmu da arzikin sake saduwa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. A cikin wannan shirin kamar yadda muka saba din mako, amsoshin tambayoyin masu sauraro muke kawowa. Yau ma muna ɗauke da amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana. Sai a biyo mu. Za mu yayi labulen shirin ne da wannan tambayar da muka samu daga malam malam mai zanen hula gwalolo da Yusuf Bazuka mai leda gwalolo. Suka ce wai shin me ke kawo ciwon hakori ne? Nakan ga masu maganin gargajiya suna cirewa mai ciwon haƙori tsutsa. Da gaske ana samun tsutsa a haƙori? Ita wannan tsutsa mai ke kawo ta? Kuma mai ya rigakafin ciwon haƙori? To wakilinmu na Abuja a Najeriya Muhammad Sani Abubakar ya mika wa Dr. Maryam Sani Kankara wannan tambaya. So za mu iya ce abin da ke kawo ciwon haƙori rashin kula da shi. Tun yaro yana ƙarami ya kamata a kula da haƙoran shi har izuwa girman shi so rashin kula da haƙorin yaro tun yana ƙarami yana bashi matsala bayan girman shi kula da haƙori shine tsaftace shi safe da dare kafin yaro ya kwanta duk abin da ya cika tabbata ka tsaftace mashi haƙoran shi so in ka kiyaye wannan insha Allah haƙoran yaron ka zai tashi lafiya to masha Allah to tambaya ta gaba ita ce mai tambayar yake cewa nakan ga masu maganin gargajiya suna cirewa masu suna cirewa mai ciwon haƙori tsutsa da gaske ana samun tsutsa a haƙori ita wannan in har da gaske ne kuma bari mu haɗa tambayoyin guda biyu ya ce kuma in har da gaske ne ita wannan tsutsa me ke kawo ta eh to gaskiya a da mutane suna ɗauka kamar tsutsa ne ake cirewa a jikin haƙorin mutum so ba tsutsa ba ne gaskiya idan haƙorin mutum ya yi rami ya samu yana da cavity a haƙorin shi so akwai abin da ake amfani da shi ana kiran shi da rimas idan yana nan kamar allura yake yana ɗan da murɗa a jikin shi haka so idan ka sa shi a cikin cavity ka murza shi haka so abin da zai fitowa da shi ɗin ne yake ɗan shige da tsutsa amma kuma gaskiya ba tsutsan ba ne mutane dai suna kiran shi haka wai tsutsa amma ba tsutsan ba ne abinda ke cikin haƙorin ne da ake ɗaukowa shine yake nuna kamar tsutsa ne amma ba tsutsa ba ne sannan kuma abinda ke kawo shi akwai bacteria akwai eh, saliva akwai acid da ɗan sauran abinci da yake ragewa a jikin bakin mutum ya kwanta ya bar shi to kafin mu kai ga tambayar shi ta ƙarshe zan so ki ɗan yi ƙarin bayani akan a batun wannan ita a tsutsa na haƙorin to wato hakan na nufin cewa abin da kika yi bayanin nan ita su ma masu maganin gargajiya ke cirowa amma a zahiri ba tsutsa ba ce? Eh to gaskiya babu wani tsutsa amma in har su masu maganin gargajiya za su iya amfani da abin na rimas da na faɗa maka da ake amfani da shi a asibiti so su ma za su iya za su iya ganin shi kamar tsutsa amma kuma ba tsutsa ba ne. a to tambaya ta ƙarshe na wannan mai tambaya shine yake cewa menene rigakafin ciwon haƙori e, tunda masu iya magana na cewa rigakafi ya fi magani to menene rigakafin ciwon haƙori eto eh za mu iya cewa rigakafin ciwon haƙori shine kula da haƙori yaro tun yana ƙarami a kula da haƙoran shi sannan in ya girma shi ma ya ci gaba da kula da haƙoran shi irin kamar in zai kwanta bacci ya tabbata ya wanke haƙoran shi ya zama shine abu na ƙarshe kafin ya kwanta bacci sannan kuma irin yana ƙoƙarin yana canja brush ɗin shi duk bayan wata uku sannan kuma yana ɗan zuwa yana Eh, wanke haƙoran shi duk bayan wata shida shida haka shi ma yana taimaka ma haƙora wannan insha Allah to masha Allah to Dr. Maryam muna godiya da wannan dama da kika ba wa sashen Hausa na Radio France International RFI da kuma fatan mai sauraro ya gamsu da waɗannan amsoshi naki. Mun gode kwarai. Yau wato nima na gode kwarai a huta lafiya. madalla da fatan masu tambaya sun gamsu. Aminu Adamu Malamadori daga jihar Jigawar Najeriya ya aiko da tambayar da ke cewa, kuma na bayani akan sabon rukunin sadarwar nan ta 5G. Menene alfanansa Kasar China ce kawai ke da hakkin mallakarsa? To wace hanya kasar China za ta amfana da wannan 5G? To mun mika wa wakilinmu na Baucin Yakubu a Najeriya Ibrahim Malam Goje wannan tambayar, wanda shi kuma ya tuntuɓi kwararre a fannin sadarwar zamani Malam Umar Sale Gwani. Ga ganawarsu. Shi fasaha na sadarwa wanda ake amfani da shi ta wayar salula ya kasance rukuni rukuni rukuni ne kuma wa'annan rukunai din kowane rukuni ya cancanta da irin ɗaukan bayanai da wannan rukunin yake iya yi so a kowane rukuni akan inganta fiye da abin da aka wuce da to a farko da aka fara an yi tuji wanda shi murya kawai yake iya ɗauka sai kuma saƙon gaggawa na sadarwa wato sms text kenan aka zo aka yi 3g wanda ya fara ɗaukan bidiyo yana kuma ɗaukan intanet so yana bada wa mutane dama wanda za su iya haɗa da murya da bidiyo da kuma rubutu ana haka ɗin bukatu ya yi yawa mutane masu amfani da yanar gizon sun yawa a duniya wanda akalla ana tsammanin tsakanin mutum biliyan biyu zuwa biliyan hudu kowane rana suna hawa yana da gizo da aka kawo rukuni na foji wato rukuni na hudu kenan a wannan fasaha din shi kuma sai ya kasance ya ƙara saurin aika sako ya ƙara yawan abubuwa da za ka iya kunsawa a sako ka tura da shi to shi 5g yanzu da aka shiga shi ya fi kowane fasaha na sadarwa saurin ɗauka tafiyar da sako da kuma yawan sakon da zai kunsa to sai tambayar ta gaba kuma ya ce ƙasar china ce kawai ke da haƙƙin mallakar wannan fasaha ta 5g a babu ba ƙasar china ce kawai ba amma dai ita ƙasar china ita ce ta yi fintin kawai kusan duk wata ƙasa a duniya saboda sun fara binciken shi wannan fasaha na 5g ɗin fiye da shekaru goma da suka wuce. kuma kafin duniya su ankara su fahimci buƙatar wannan fasaha ɗin ita ƙasar china har ta harba tauraron ɗan adam ɗinta wanda zai tabbatar mata da kasancewa ita ce jagora akan harkan wannan fasaha ɗin to yana ɗaya daga cikin dalilan da ya jawo cece kuce da kuma yaƙin cacar baki da ƙoƙarin karya tattalin arziki tsakaninta da amurka in baka manta ba har takunkumi an ɗaurawa kamfanoni na china kamar zte kamar huawei wanda su ne jagorori a duniya wajen wannan fasaha ɗin kuma duk wanda yake biyo su a baya zai buƙaci aƙalla shekara hudu na bincike kafin ma ya iso inda suke so saboda haka duk ƙasashe na duniya yawanci waɗanda suke so su fara gudanar da wannan fasaha na 5G a fara amfani da shi to waɗannan ƙasashe yawancinsu suna fuskantar China saboda sauƙin arha na kuɗin kayan aiki da kuma samun kayan aiki ɗin ba tare da tsangwama ko dogon bincike ba. Yawa to a gaba kuma yace ta wace hanya ce ita China za ta amfana da wannan fasaha ta 5G? Duk wanda yake da jagoranci a wannan fasaha din ya kasance shi ne zai rika saka mataki na menene ya cancanta a ce fasahar ta zama to na ɗaya tukuna muna maganar harka ta kiwon lafiya harkan kiwon lafiya yanzu ya kai ga yana da wahala a ce za ka ga likita baka buga waya kana neman likita ba ko kuma a ce shi likita yana son bayanai a gwajin wani likita tun da shi wannan fasaha na 5g yana ɗaukan bayanai da dama yanzu ya kai ga likitoci har fiɗa ko tiyata suna yi a bisa yanar gizo wasu daga wasu kasashe a duniya suna bi suna gani ana kuma yi musu bayani ɗaya kenan na biyu wajen fannin kasuwanci ƙarin yawan mutane da za su iya samun dama su ɗora shagunansu ko su ɗora hajojinsu a bisa yanar gizo a ko'ina suke a duniya su samu saurinsa akwai kuma batun maganan tsaro na yadda za a iya haɗa kawunan tauraron dan adam da kamarori masu leƙen asiri da kuma sadarwa ita kanta ɗin na jami'an tsaro saboda duk wani abin da ya shafi tsaro to na gaggawa ne sannan akwai wajen kai ɗauki ga inda aka samu matsala na bala'i ko ambaliya ko gobara ko wani abu su kansu jami'an da suke kai wannan ɗauki ɗin suna buƙatan idan sun je wajen nan fa su samu yadda za su yi sadarwa da sauran jama'a da kuma cibiyoyinsu da suka turo su to bayan wannan kuma akwai wajen kere-kere tunda ita china ita ke jagoranci so da ya kasance duk wanda zai zo ya biyo baya to zai sayi kayan aiki a hannun china to malam umar salihu ne muna godiya kwarai da amsa waɗannan tambayoyi masha Allah ni ma na gode sannu san da dan birni ba ni tambarin dan birni da kare da bare ba ba are ba ni tambarin dan birni da kare da bare ba ba are ku ba ni tambarin dan birni da kare da bare ba ba are ku ba ni tambarin dan birni da kare da bare ba ba sai inda lafiya aka noma in babu lafiya sharagalle mu doka tamburan dan birni da Wakar Aminu Ladan Alon Waka da Fati Nijar a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International. Bari mu karkare da wannan tambayar da muka samu daga Comrade Bala Usman Karasuwa, Yobe, Najeriya, wanda yake neman a mai ƙarin bayani akan tauraron ɗan Adam. Menene amfaninsa? Wani irin ƙalubale yake fuskanta? ƙasa ce kawai ke iya mallakar taurarin ɗan adam ko ɗaiɗaikun mutane na iyawa to a game da wannan tambayar ga ganawar wakilinmu na kaduna garin gwamna aminu sani sado da malam lawal abubakar mai nazari akan abubuwan da suka shafi na'urorin zamani a najeriya a bayani game da tauraro ɗan adam wanda ake ce ma satellite shi dai tauraro na ɗan adam wata na'ura ce da akan harba ta zuwa sararin samaniya yana kaiwa mil dubu ashirin da biyu da ɗari uku wannan shine satellite da ya fi kowane nisa da shi akwai wasu matakai guda biyu ƙasa da wannan kenan na satellite ɗin da haka yana da zango guda uku kenan amma wanda ya fi nisa daga sararin daga nan faɗin ƙasa shine mai kilomita 36 kenan shi kuma wannan tauraron ɗan adam abin da sa aka kira shi tauraron ɗan adam a saman da aka harba shi yana yawo ne kamar yadda taurari ko kuma yadda ita duniya take juyawa a kimin yance to haka shi ma yakan zagaya da haka yakan zagaya duniya a cikin awa 24 a takaice dai don haka yana tafiya kamar yadda duniya take juyawa ko menene alfanin shi wannan tauraron dan adam yana da amfanin nuka da yawa daga cikin amfanin da yake da shi yana akan yi amfani da shi a domin tsaro na ƙasa yakan iya gane makami mai linzami da akan harbo wa wasu ƙasashe wanda suke da ƙarfin mulkin soja to yakan gaya musu nisan abin daga inda aka harbo shi da kuma lokacin da zai ɗauka kafin ya iso ƙasar da hakan akwai wani mataki da su ɗauka za su gane sannan da shi ake gane yanayin duniya abin da ake ce ma weather forecast a gano cewa wuri kaza za a iya samun iska ko za a iya samun ruwa sannan ana amfani da shi wurin yaɗa shirye-shirye da talabijin sannan ana amfani da shi wurin yanar gizo-gizo sa'annan kuma ana amfani da shi wurin gane shashin map kenan wanda yake nuna yanki na ƙasashe ko na wurare to wannan shine daga cikin amfanukansa don haka shi wannan tauraron da adam idan aka harba shi can sama ba haka ne yake yada ko in yake wannan amfanukan ba yana amfani da tashoshi guda biyu akwai tasha a ƙasa wacce ake kiranta uplink ita take yada shirye-shiryen daga ƙasa zuwa can tauraron sannan akwai wasu tashoshin wanda kuma suke karban sako daga tauraron zuwa ƙasa so su ne su kuma sukan yada shi ga sauran ƙananan tashoshi wani irin kalubale ne mallawa baka za iya cewa wannan tauraron dan adam zai iya fuskanta to tun da dai abu yana amfani da abin da suke ce ma frequency ne to daga cikin matsalar da yakan samu akan sami cakuduwar wannan frequency din na tashoshi daban-daban wanda yana haifar da matsala wurin yada shirye-shirye sa'an kuma ya akan samu jinkiri na shi wannan wurin yada shirye-shiryen abin da ake ce maka interference da delay kenan sannan yanayi kamar na ruwa shi ma yana haifar da kalubale wurin isar da saƙon da shi wannan ɗaura ɗin adam yake isarwa sa'an kuma kamar yadda na bayani akan iya amfani da shi wurin hanyoyi daban-daban kamar yadda faɗa yana da masaukai daban-daban guda uku amma wanda ya fi tsawo ne mai kilomita dubu talatin da shida wanda ya daidai da mil dubu ashirin da biyu da ɗari uku wannan kenan sannan akwai bands shi ne kaman zango-zango da shi wannan turawa dan adam sukan kira su yana da zango guda uku akwai abin da ke ce suke ce ma c band akwai q band akwai kuma ka band eh, wanda aka fi amfani da shi shine c band musamman a kasashe da suka ci gaba saboda frequency shi a mega megahertz ne amma wanda kananan tashoshin yaɗa shirye-shirye musamman da talabijin suka fi amfani da shi shine q band shi kuma yana farawa daga frequency sha ɗaya da gigahertz zuwa sha biyu da ɗigo biyu gigahertz ma'ana 11.7 zuwa 12.2 gigahertz to da yawa daga cikin ƙananan zango na yaɗa shirye-shirye ta ɓangaren satellite suna amfani da wannan kamar DSTV da sauransu to sai kuma tambaya ta ƙarshe da yake cewa shin shi wannan tauraron ɗan adam gwamnati ce za ta iya mallakarsa ko kuma ɗaiɗaikun mutane ma za su iya mallaka amsa game da wannan za a iya cewa eh mutum zai iya mallakar shi amma fayar da shi yana buƙatar kuɗi mai yawa saboda yana amfani da tashoshi guda biyu banda shi tauraron da ke sama wanda ke zagayawa da ita duniyar akwai tasha wacce take harba mai shirye-shiryen sannan akwai kuma tasha wadda za ta karɓo innan tauraron duk da cewa akan samu abin nan kamfanoni wanda suke harba shirye-shiryen zuwa ga satellite ɗin kuma su karɓe su wanda za su iya yaɗa su to in mutum yana da kuɗi zai iya samar da shi wannan nashi mazan bai zaunan kanshi amma galibi an fi amfani da shi abin da yasa ake sanna kasashe domin tsaro na kasar da kuma wasu amfanin nuka na yaɗa wasu shirye-shirye da kuma yanar gizo-gizo to wannan shine wasu daga cikin matakai da aka yi amfani da shi wannan tauraron dan adam sa'annan kuma yana amfani da hasken rana wurin samar ma lantarkin da abubuwan da suke aiki a shi satellite din za su yi yana amfani da batura da haka idan ya samu hasken rana sai ya tara wannan lantarkin a cikin batura to shi zai ringa amfani da shi da daddare lokacin da ba rana lokacin da kuma akwai rana wannan hasken rana shi ke amfani da shi sa abubuwan da ke cikin shi su aiki to wannan shi ne bayani a takaice game da tauraro na dan adam ina fata mai tambaya zai dan fahimci wani abu game da wannan mai baki haka ta zana baki sakonni da yawa sai ke kaiwa zuciya ta kini da ke babu rabuwa bari dai zan yi sallama tun da zuciya ta saka na jatinga kalmatar soza na bayyana miki na kiriye tsaro da kinganga ido yana yin zuban ruwa sannadin shi bana faɗin shi dan birga kula da niki mina an ba biki to zan iya mutuwa To madalla, muna fata an fa'idantu da amsar tambayar da aka samar. Kuma daka-daka nan muka kawo ƙarshen wannan shirin. Sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. Yanzu a madadin ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman ma injiniya Mustapha a dbc Abokinku Michael Kudisan ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.